A shirinmu na bana bakwai a yau mun leƙa majalisar Nuhu ne ya take ne matasa. Kamar a ce su shawara ki ko shashasha ko gara. Me hakan yake ne Yana nufin aka ce gara irin kai baka ja shashasha ne mutum. Shawarakin fa. Kamar irin wannan bi ma san me yake bane kawai a kyale. Yawwa yawwa. Ta sai wace kalma kuma. Kamar za ce sori. Mm. To sori ita tana kamar irin kaso na mutum kamar mutum a waje ina alƙawari da nan zuwa ta kawo mutum a yau yauwa ita jiran jiranka eh, in ya kaga shi kaga ce mi eh, ya kaso lami Kulawa? Eh. Ta kai kuma fa. Bari irin mutum ka ce to ai shan yadda kai ta bushe hmm. in ka tura kana kiran mutum bai fito da wuri ba hmm. ko ya dade bai fito ba sai ka tura yaro ka ce ko wani ka ce mai to ka ce mai wannan shanyar da ya a waje ta bushe. Kenan waɗannan wannan kalma a tsakanin matasa ne kadai ake faɗa ta? Eh wannan amma dai har da manyan mutane ma duk dai ana amfani da ita wannan ta shanyar da kai ta bushe. Hmm. yanzu za ka iya gaya babbashin yadda ya yi ta bushe a wannan dai ba zai yi ka gaya babbashin dai mutum mai kunya ne kuma ya san me ke yawwa eh tsakanin sa an tsaran ka duk za ka iya faɗa mutum haka sannan kuma kamar ka ce mutum zan yi izini <laughs> izini eh. layar zana za ka yi yawwa idan za ka ba wajen ko gudu kai hmm. kuma da kalmomi muna da kalmomi kamar sa a jawo a jawo me za a jawo eh, a jawo kawai wanda bai san ma me abin da ya kawo shi ya zo yi ba wannan a jawo ne kamar a ce shi shi su ko sha yawa sha shi sha sha sha su duk a jawon duk hanyar su da to su jarmai da haka da haka dai zan yi ismi barka bashir murya amurka daga kano a